الرحمن الرحيم لما قال ما سلوك المطعنا عن اشتبك العظيم نقول يا الله مدرسين تركي عندي راية إذا هذا المفكرة في تفسيري أحكي أنا القرآن بجلوة كما نوكر من البركة وكرمضان الإله ومشيبة من أشكل سورة الهجر أجيب mun karanta ayoyi inda aka ɗauki sarki ya gaya mana yadda ya halakar da al'ummomi waɗanda annabawa suka zo musu su kuma suka ƙaryata annabawa ba su yi imani da su ba Allah ya gaya mana yadda aka halakar da mutanen annabi Lutu sa'annan ya gaya mana kuma yadda aka halakar da mutanen annabi Shu'aib ya gaya mana yadda aka halakar da samudawa waɗannan manya-manyan halittu da suke fasa dutse su mai da shi ya zama gida ganin girman da allah ya musu da ƙarfin da ba su wannan abin ya zai su suke ganin kamar ba za a samu wanda zai iya halakar da su ba in manta da wanda ya halicce su cewa ya fi su ƙarfi allah ya gaya mana hannun ba da komai ba saboda mu mu ɗauki zina hakan ya zama na wa'azi domin a wani wuri Allah yana cewa ma wani ne e, wannan azabar da aka yi ba nesa yake da azalimin wannan zamani ba azabar na nan kusa yadda aka yi waɗancan waɗanda su kuskura su ba hanyar su yin wannan zamanin su ma azabar yana kusa da su sannan sai Allah ya waiwaya kuma yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran al'ummarsa dalilin da ya sa Allah ya halicci sammai da sassai da abin da ke tsakaninsu cewa ya halicce su ne saboda gaskiya sannan tashin kiyama tana nan tana zuwa amma abubuwan da kafirai suke yi na izini da cin zarafi ga addini da annabi Allah wajen sarki ya ce mishi ya yi haƙuri ya kau da kai da abin da suke mishi duk da cewa malaman tafsiri sun ce wannan haƙuri da aka kai da aka ce a yi an faɗi shi ne kafin lokacin da Allah ya halatta yin yaƙi inda yake fasfa fasfar jali to mun na kenan a aya ta tamanin da biyar yau za mu tashi a kan aya ta tamanin da shida inda Allah ya ce cewa ina rawa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 ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم نعم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم نعم. ولا تحزن عليهم واغفر جناحك للمؤمنين نعم الله مدعو في القرشي يسأل إن ربك لليك سني أبنجدك هو الخلاق شيني مهلكي قتك القوة العليم masani kuma ga dukkan komai Allah shi ya halicci komai Qur'ani yake cewa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumati al-ardi wala rasin wala yabisin illa fi kitabin mubin Allah yake ganye ka duba ganyayyakin duniyar da duka wannan zai nuna maka girman ubangiji bishiyoyin duniya da yakin Allah ya ce ganyen kwalli. ɗaya ba zai tara ya tsinko daga jikin uwarsa ya faɗo ƙasa ba face Allah ya san shi ya san kuma zai faɗo kaji sai Allah ya san zai faɗo sannan zai faɗo in Allah bai ba da izinin ya faɗo bai zai faɗo duk duniyar nan duk yawan zai yake Allah zai zai waye sai wala rabbin ko yake wala habbatin fi zulmatil ard wa tsakuwa a cikin duhun kasa ba zai yi motsi ba sai Allah ya san shi ya san zai yi motsin ya ba shi izinin ya yi motsi wala rasu malaiki ko bushashe ko danyi illa fi kitabin mubin ce abin yana na a cikin littafi mabayyani Allah ya riga ya rubuta shi sannan zai faru Allah bai girma shi sai ce khallaqul alim kaga tinka da yayi ne na walaga khallaq shikenan shine karshe ke Allah yake cewa walakad atainaka haqiqa mun baka saba min al-maqani bakwai abin maimaitawa wal qur'an al-azim da qur'ani wanda yake kuma mai girma bakwai abin maimaitawa wanda aka ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kanta annabi yake cewa menene bakwai abin maimaitawa da Allah yake ya bani yake hiyal fatiha ita ce fatiha fatiha wannan fatiha da muke karantawa a cikin sallah ita ce ake ce mata top now sabbin matsayi bakwai abin maimaita malamai sun yi bayani a kan me yasa ake ce mata bakwai maimaita ba sai da farko ayoyin ta bakwai ne sannan kuma salloli da ake yi dole sai an karanta ba sallan da ba a karanta fatiwa duk sallah sai an karanta fatiwa in a raka'a nan ka karanta don ka tashi wata raka'a kuma to kuma sai ka sake maimaita fatiha Sai sake ce mata sabkul misali bakwai abu maimaita Allah ya ce na rika to wannan yana daga cikin sunayen fatiha saboda fatiha sura ce wacce take da sunaye masu yawan gaske sabkul ilmakani na ciki fatiha na ciki umul kitab na ciki a umul qur'an ko umul kitab din duka umul qur'an uwar qur'ani ar duka sunayen fatiha abin da yasa yanzu kana da sunaye da yawa saboda wato irin girman darajarta ita ce uwar alƙur'ani da ke da domin me shi ƙur'ani kamar yadda wato Allah ya ce Qur'ani ga baki ɗaya sirrin shi yana cikin Fatiha Fatiha kuma sirrin ta ga baki ɗaya yana cikin iyyaka abu wa iyyaka shi ke ai gaba ɗaya dama Qur'ani ke bauta ne da neman dacewa a wurin Allah ke to shine abu da inda bauta yake wai ya ka nan sa'in neman taimako a wurin ubangiji to sirrin fatiya gaba ɗaya yana cikin wannan ayar to qur'anin gabaki ɗaya shi kuma sirrin sa yana cikin fatiya dan haka suratul fatiha ita ce ummul qur'an uwar alqur'ani gabaki ɗaya shi ne Allah yake cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na baka ita domin a cikin hadisi hadisai da yawa su na bayanin cewa wannan fatiha ita ce sura wanda duk littattafan da Allah ya saukar duka ba littafin da yake da fatiha ƙur'ani ne kaɗe shi kaɗe yake da fatiha a cikinsa saboda ne girman alƙur'ani Allah ya saka fatiha a ciki ya ce kuma za mu yi sallah sai mun karanta duk wanda ma yi sallah da karanta fatiha ba to wannan ba shi da tsalla haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la salata liman lam yaqra bi ummi alquran ba sallah ga mutumin da yayi sallah bai karanta fatiha a cikin sallah ba shine Allah ya ci gaba yake da yace wal qur'ani azim mun baka fatiha mun baka qur'ani mai girma shi shi fatihan ba ba qur'ani bane a qur'ani ne me yasa aka faɗe shi a can kuma aka zo aka ce wai qur'anin azim an faɗe shi a dunkule yana cikin ƙur'ani, amma an faɗe shi a shishi kadai kaɗai ne saboda a nuna irin matsayinsa kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya yi cikin sha'anin mala'ika jibril da ya ce tanazzalul mala'ika sai ce wa ruhu fiha mala'iku suna sauka a daren da nufin kadari sannan mala'ika jibril ma ne sauka shi ba mala'ika ba ne a shi ma mala'ika ne da aka ce tanazzar mala'ika har da shi sai aka ce wa ruhu da irin matsayin shi an faɗe shi a cikin jama'a sai aka zo kuma aka faɗe shi shi kaɗai saboda irin darajar da Allah maɗaukin sarki ya mishi a matsayin shi na shugaban mala'ika to fatiya ma ita ma haka an faɗe ta ita kaɗai sai aka zo aka faɗi ta kuma a cikin jam'i wala qad atayna ka sab'an min al-masani fatiha ke Za ka ce wal qur'ani azim da ƙur'ani ne ke ma anan tun ma har da fatiha ne an yi na biyu ne da fa'idati wannan an an faɗe shi ne shi shi kadai saboda fa'ida ne fa'ida a nuna maka irin matsayin da fatiha take da shi a cikin alƙur'ani. sai Allah ya jawo hankalin duniyar da baki ɗaya. yace la mudanna amma sigan maganar kamar ana yi da annabi shi shi kadai ne amma fa ba wai zancen ya tsaya kan shi shi kadai ba mu ta sha biyu. ce la mudanna ainaika kar idan dinan ka guda biyu ka miƙa su kana kallon ilama mata ana bihi azwa jammin ka dinga kallon abin da muka jiyar da su daɗi wannan yana daidai da inda Allah yake cewa la ya gurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad kaiwa da komowa da kafirai suke a cikin wadata da jin daɗi da arziki da kuɗi wannan kare yau da wannan ba komai ba in dai mutum Allah bai mishi kyautan imani ba to duk irin abin da ka gan shi da shi a duniyar nan to ba abu burgewa abin yi. kwana nawa ne zai fita a cikin wannan jin daɗin wannan duk daɗin da yake ji da wadatar da waye kwana nawa shekara ɗari ne kawai in ya samu su in ya samu shekara ɗari magana ta ɗaya duk wannan daɗin ya zama ba daɗi ba daga nan kuma sai koma cikin wahala. na ka kai musulmi ka dinga kallon ni'ima da ubangiji yawa ni'ima irin wanda ba wa gidansa shine kyautar imani ka yadda Allah ɗaya ne ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yadda Qur'ani littafin Allah ka yadda an mutu za a tashi ka yadda akwai sakamako wanda ya mai kyau zai tafi aljanna wanda bai yi mai kyau ba zai tafi wuta yadda da wannan a cikin zuciyarka baiwa ne babba inda shi ma kansa Allah ya kira shi cewa baiwa ya nuna alaika a nan قل لا تقولوا علي الإسلام بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين إن أقوى وند زي غوري ووني to Allah ne ya cancanta ya muku gori domin ya ba ku imani ba tare da koko in dai daga sai ko musulmi ne to Allah shi ya cancanci a tsaye muku gori saka duk wanda ya wayi gari ya gan shi a cikin masu imani to Allah ya gama maka baiwa dan ka ga wani kuma Allah ya mishi wani baiwan da ba ba wannan ba kar wannan ya daga maka hankali shi yasa yake la ta na ainaika ila ma mata'ana da azwajin kar ka dinga ka ido kana kallo kai kai za ka an nuna suna ta jin daɗi a su a cikin tebi muna tare da wani sai ka tsakiya muna cikin wahala na ce kai ne duka ke wahala Allah ka gode wani ima da wani ce maka kawai saboda ya ga turawa ana wani shagali wannan wani abin sha'awa ne wannan shagalin da suke na jin daɗi da duniya waye abu ma ka tausaya musu mutane da ba san Allah ba su ba su san me zai faru gobe bayan su mutu ba amma kai duka ka hatta yadda za a cire ransu da mu an cire ran ya za a yi da shi me zai faru bayan ran ya bar jiki mu musulmi duk musulmi in ka ba ka sani ko ba ka zo amma zai ka na musulmi ana zara ran nan ka san duk abin da za a saboda da Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta daki daki ana zara ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi a kabarin ma ga yanda za a yi akwai ran da kuma za a zo a fito ya in za a fito din ya za a yi mai busa ɓawo ga yadda zai busa in an busa an mun fito ya za a yi ga yadda za a yi yadda za mu tafilin kiyama ma duk mutane na bayyana in an je kiyama mai da mai za a yi duk mutsani dukkan mutsani daga nan har a shiga aljanna ba abin da ba mu mutsani amma shi kafiri bai san komai ma dikin ne kawai duhu ne kawai shi ba zai tashi sanin yaya al'amarin yake ba sai ya mutu kawai ya gaishe a cikin matsalar to amma kai wannan damuwar duk Allah ya yi ba to kai kuma wai sai ka zo kai wannan abin duniya nashi wanda ba inda zai je yanzu yanzu ne an yi ruwa an ɗauke wai kuma ka ce kai wannan ne wai kake juya kake kallo kake kwaɗayi yake tsara maka hankali Allah ce karkai yi wala hazan alaihim idan kuma mutane suka yi imani aka ce musu ga hanyar Allah suka ki da hazan alaihim karka yi bakin ciki karka yi bakin ciki domin haka abinda Allah ya rubuto ke domin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kasance hankalin sa yana tashi kuma lalle dole hankalin sa ya tashi saboda ya san kwanan zancen duk wanda ransa ya fita babu imani annabi ya san irin bala'in da zai yi shiga shi ya sa hankalin da sai ya tashi in ya gaba su yi imani shi ya sa Allah ya ce mishi a ka daina daga hankalin daga hankalinka ba shi zai sa su su zama muminai in Allah bai rubuto su shi ne ke ce mishi la'allaka ba ki kun nan Allah ya kun muni kana so ka halaka kanka ne da bakin ciki da damuwa wai dan ba su yi imani ba kar ka yi haka kai dai ka yi wa'azi mai rabo zai ji zai karɓa zai yi aiki wanda ba shi da rabo daga hankalinka da bakin cikinka da kake yi ba zai tashi ya imani da haka Allah zai ce mishi wata ta hazan alaihi kar ka yi bakin ciki a kansu fit. jana haka ka shimfiɗa fuka-fukinka na tausayawa lil mu'mini ga mu'minan bayi wanda suka yi suka karɓi musulunci suka zo gare ka shimfiɗa musu fuffike na tausayawa su mu'mini ke shi ne Allah ya gaba da cewa na وقل in نعم كما أنزلنا على المقتسمين نعم الذين جعلوا القرآن عظيم نعم فشيني الله مدوكين سركيت bayan baka yi bakin ciki hankalinka ya tashi dangane da wanda suka yi imani ba muhanan bayi kuma ka shimfiɗa musu suke na tausayawa wa kul abinda za ka dinga ce musu ka ce musu inni anan nazirul muri. ni mai gargaɗi ne dangane da azabar Allah ina jan kunnan kuna muku gargaɗi kafin azabar Allah ta sauka a gari. al ni kuma mai bayyana gargaɗi a fili nake faɗa ba a ba kama an zarna alal kamar yadda aka saukar da azaba a kan waɗanda suke masu kasa saƙon Allah zuwa gida biyu su ne yahudu na tsarake allazi na ja'alul qur'ana idin su ne wanda suka sanya qur'ani kashi-kashi bangare-bangare su sai su raba littafin Allah gida biyu abin da ya mutu daidai da san zuciya sai su yadda su kasa. wanda bai musu daidai ba sai sai sai su ki imani da shi sai Allah ya musu azaba to mu an hana mu in za ka yi imani da Qur'ani to duka ya ladina amanu dukhulu fi salmi kafa ku shiga cikin addini duka shi addini ba wai abun son rai ba wai abin da zuciyarka sai maka daɗi shi za ka yi kuma shi ne addini ba abin da Allah da annabi suka ce shi ne addini wannan shi ne addini ko ya yi maka daɗi ko yi maka ba ko haka ke so ko ba haka ba dole ka haka za ka yi in dai addinin za ka yi amma duk wanda ya zamana wai shi sai abin da ya mishi daɗi shi ne addini abinda bai mishi daɗi ko kuma ya ga shi bai daidai da san ra'ayinsa ba sai bari to wannan in ya je lahira wuta zai shi wanda ka yin wanda ya daidai da san ranka ba zai taɓa amfanin ka ba Allah ba zai karɓa ba ba za ka yi wa Allah addini rabi da rabi wanda ya maka daɗi ka yi wanda bai maka daɗi ba ka wa kuma wai ka ci tunanin Allah wai afatuminu na bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب هكا الله يجي ها يا ذاك تكا يدد ونساشي ونساشي كما بك يدد شيء الله يجي دون وندي هكا sakamakonsa shine zai tozarta a duniya ran kiyama kuma Allah ya mai da shi cikin azaba wanda yake mai tsananin da da haka addini ba son rai ba addini shine ka bi Allah bisa son ranka ko kuma dandori wannan abin kai ba haka ka so ba to haka Allah ya so shi ke ce tutun haka Allah yake a yi ni kawai zan yi ma da anillahi wa rasuli wa ala ra'si wal ayn duk abin da aka ce Allah ya ce annabi ya ce to sai a nada a dauka ba tunani ba ra'ayi shi kenan amma mutum ya tsaya yana zaɓi sai abin da ya mishi daɗi in abu bai mishi daɗi ba shi ba zai yi ba to wannan yana da damuwar lahira duka da wanda yin da wanda zai yi ba Allah zai wasa mishi da kayan shi sa a nan Allah ya ce azaban da ake wa waɗannan nan gargaɗi shine irin azaban da aka saukar wa masu raba hukuncin Allah gida biyu da ɗauki wanda ya mutu daɗi wanda bai musu daɗi ba kuma sai su sai su baki sun sanya qur'ani juz'i juz'i ajza'an haythu amanu bi ba'd wa kafaru bi ba'd kaji sai suka yi imani da sashi sashi kuma suka yi imani da wakila al-murad bihim alladhina iqtasamu suruq makkah يصدون الناس عن الإسلام وقال بعضهم في القرآن سيد وبعضهم كهانة وبعضهم شعر تلكك القرآن sai waka ne abokanci ne a asiri ne sun karkasa shi kashi kashi kashi waɗannan Allah makarci sarki zai musu azaba wa gobe sannan mun ba labarin wani wai shi shi yana shi musulmi ne amma an yi maganar gado ya ce ya kamata a canja a canja dokar eh saboda ya ga wani wanda shi a tunanin da bai kamata a ce ya ci gado saboda menene yan uwar wacce ta mutu suna da wadata amma kuma istemaki yar uwar har ta mutu kuma ba ta da ɗa an zo raba gado aka ce rabi su za a ba wani ya ce ya kamata a canja doka <laughs> to yi mu canja saboda bai mana daɗi ba kai haka bai ma daɗi ba zai ka ce kai ba kai da ka shiga sai ta yi Allah ya tsarin sakawar kawai ka bar tsarin Allah a tsarin da ya kawai e eh, wani gaskiya inda mu ne muka yi kasan nan da ba za mu ba shi ba to amma tun da Allah ne kasa ya bashi shi ke ba mu da ba mu da zafi kawai sai mu bashi abin da ya na rashin kyautawa tsakanin shi da ƴar uwarsa wannan shi da mahaifi shi ke mun huta amma ba mu ce za mu canja dukkan Allah wajen bai mana daɗi a rai ba a'a kar mu ba Allah ta mu da wa rabbika wa ربك لنسألنهم أجمعين نعم عما كانوا يعملون نعم الله ما دوكين سركي yace fa wa rabbika na rantse da buwayar ubangijinka Allah yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da ubangijinka wannan ma ya matsayi ne Allah da da yake cewa na rantsi da ubangijinka lanas'alannahum wallahi sai mun tambaye su ajma'iyya tsika kowa sai Allah ya tambaye Allah zai tambaye yace na rantsi na musu tambayoyi dan haka sai kowa ya shiri na irin amsar da zai ba wa ubangiji shi yawa ba wurin ka ce za ka fata a rigibi ba zai yi ba Allah ya sanka ɗaya bayan ɗaya za ku zo ga ruwan gini amma kanu ya amalu me za ta me su amma kanu ya amalu game da abin da suka aika. kaji shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa kafar dan adam ba za ta gushe ba tana kan sirati sai an tambaye shi akan abubuwa guda rayuwar Allah ya ce na baka shekara tamanin a duniya ina so ka yi mun lissafi ka lissafa mu minti minti na shekara tamanin din wannan lokacin da na baka me kai me kai da wannan time din da na baka ko me ka sani ba jahili a lahira ga ma haka karatu ya tabbatar duk abin da kai mai kyau ko mara kyau ba za ka manta Allah zai da maka da memory ka duka mai kyau kai za ka faɗa mara kyau kai za shi ya sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana faɗa ya ja kullun sosai duk abin da kake yi ka san me kake yanzu yanda muke nan din nan a lalace wani zai awa biyu wani zai awa ɗaya wani zai awa ɗaya da rabi in ka je za ka ga awa ne ran yau yau lahadi ne yau lahadi kaza ga watan kaza daga karfe kaza zuwa kaza ina waje kaza wannan awon da ka faɗe shi awon da kuma za ka faɗa na sai ka wannan bayan sai ka Kaza ya kamata duk inda kake ka san aina kake shi yasa a musulunci an karantar da shi dan adam kar ya kuskura a gan shi in ba a wuri fiwa ko wajen neman abin da zai rufe a da na duniya neman abinci kewa ko wurin neman lahira wannan duk ke duk inda za a ganka kar ya wuce wani idan an ƙara na uku shi ne gida saboda hutu kasuwa matsalaci gida kasuwa matsalaci gida har abada in ka ganka a wani wuri ba wannan ɗayan ukun ba to sai dai inda yake da alaƙa da ɗayan uku ɗaura wuri yana da alaƙa da makallaki saboda shi ma yake ladar kun tawo makabarta kai gawa yana da alaƙa da ne da masallaci mun gane ka je gai da mara lafiya yana da alaƙa da ne shi ma ibada ne ka je zumunci bai da yan uwanka shi ma yana da mai alaka da masallaci to in ba wuri ukun nan ba aka ce karka kura a ranka a wuri da gida saboda hutu kasuwa saboda neman rufin asirin abin da za masallaci saboda bautan ubangi gida kasuwa masallaci sai dai inda yake da alaƙa shi الخير أجمعه في السعود وفي ملازمة ko wannan majalisar hirar da ake zuwa ake yi ba wani abin kirki ba saboda mai majalisar da kuke zama kuke hirar ne kuke cewa ai annabi da farko ya hana ya ce na hana ku a iya kuma jirin su fi tsoruka na hana ku zama bakin hanya wai kuna hirar majalisar. ai majalisar wanda kullum sai wani bai je majalisar hirar sunan ba ko to kama ba shi da ya mai da shi wani lazimi duk inda yake ya dawo da ya zo majalisa annabi ya ce ku dena suka ce malana lil majalis la tustu ya rasulullah gaskiya mu ba za mu iya rabuwa da zaman majalisa mu ba annabi ya ce to in dai ba ba za ku iya denawa ba to ga ka'idoji dole ku tsare waɗannan hakokin daga ciki ya ce ban da hiran mutane kar ku dinga hiran mutane kuna gulma sannan kuma a dinga amsa sallama duk wanda ya wuce ya ce muku assalamu alaikum dole zai kuma amsa kar ku hira ya ɗebe ku tuwo ku san ma'an sannan ku rinsa idan zina kar matan mutane zai suna wuce wa kuna kallon ƙa'idoji biyar annabi ya ba wanda kiyaye ƙa'idojin kuma guda biyar ɗin akwai wahala to me ya fi maka ka dada kasuwa ko sai ka zo na gida ku in lokacin sallah sai ka ne sai ka zo in dalilin fitowa ya ka amma in ba haka ba musulunci ba da yi ruwa ka zauna a gida ko kana kasuwa ko kana masallaci shi ke na ka zauna lafiya amma al'amuranmu sai dai abin da Allah ya yi wani ma ba wai majalisar zai zauna inda zai tafi wurin sakon Allah da aka kafan ka kafanka nan da kake takawa kake kai shi wajen sakon Allah eh na zo wucewa ga nan ta kwan wajen ana sallar ashara amma gidan bol a cike kuma iska musulmi ne ba kawai na kalle na ce ina haka Allah yake lamar. ga wurin da za ka nemi wa kanka alheri na har abada kaki wani a ciki ba wai sallan ashan ba isha ma bai yi ba wai ya shiga kallon ko yana ihu-ihun banza ba riban komai in an ci su ma ya fito da bakin ciki ko ba ka bane domin an ci su ba zai fito da annashawa ba zai fito da bakin ciki bai yi sallah ba bai yi aikin samun lada ba ya ji ya fata lokaci a aikin banza kuma ran kiyama sai ya gaya wa Allah wannan awa ɗayan ko biyu a ina ya yi ta mabincinsa ya yi ba saboda ran lahira ba ka ita ka ce za ka koyi wani abu duk za ka fara. haka Allah yake a cikin suratul nabai cewa za a tambaye ka kuma za ka faɗi gaskiya daidai za ka faɗa haka yana da kyau mutum ya yi wa kansa wa'azi ka dinga yi wa kanka nasiha rayuwar nan ba da wurin ya wuce ka san za ka mutu kuma ka za a tashi ka za a tambaye to kai kokari ka dinga yin taka tsantsan da wannan rayuwa Allah ka samu da ne Allah ya ce fadda ko a karanta na'am فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين نعم إنا كفيناك المستهزئين نعم الله ما دوكتين سركي يتيو أن محمد صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر كي كرا da abin da aka maka umarni ne wa a'arid anil mushrik da kau da kai ga wani kai wannan ayan an ci har saukar da ita ne bayan shekara uku da annabta saboda lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad a cikin garin Makka shi ɗaya a lokacin garin Makka ya kai kokoli wajen bautar gumaka wannan bautar gumaka shine addini shine kasuwanci shugabannin bautan gumakan a jikin gumakan suke tara dukiya saboda sun mai da abun wato hanyoyin tatsan mutane saboda ne in an zo za a bautata wa gunki akwai hadaya da ake kawo kyauta za a kawo kayan abinci za a kawo dabbobi za a kawo dabbobi na me za mu ce ai ba sadaka za ce ba ko inda zaraka sadaka ana musulunci ko bai ko <laughs> to har da dabbobi da kudi za a kawo gunki to shi gunki me zai da shi gunki ba ya ci ba ya sha su shugabannin su abu jahal su umayya su walidu dan mubira su ne shugabannin bautan gunki da haka idan aka kawo to su ne za su ne su za su kwashe sai zai su ta tara shi yasa suka yi kuɗi dukkansu waɗannan da kake jin su su abu jahal su umayyar nan su gwani masu kuɗin gaske kuma duk kuɗin sun samu a jikin mutane sannan ƙa'ida na bautar gunki da yake ka'aba tana nan za a tutu ana bautar gumakun kuma ka'abar ɗakin allah tana nan ita ce ma ka kewaye ta da gumakun wajen gunki aka ce ɗari da duk sun kewaye abu duk ƙabilar da ƙarfinta ya kai sai ta ɗauko ƙaton gunkin ta sai ta zo ta kaba sai al'umman ta su dinga zuwa daga gari gari suna zuwa bautar wannan gunki to in an zo wa bautan gunkin ba za ka zo haka kawai ba sai ka kawo hadayen da za a ba gunki su kuma su ne za su kwashe su je su ta tara suna ta yin kuɗi da wannan abin da kake kawo ka'idan da suka sa duk wanda ya zo makka zai zo ya yi kumara irin nasu na jahiliya sai ka san kamar yanzu ne ba inda za a yi kaje makka ka yi kuma rako aikin hajji da wannan rigar da yake jikinka ko ba gaba ne a'a sai ka sai harami za ka cire wannan kayan jika ka cire wando har fan ma sai ka cire hulan nan za ka cire za ka ɗaura haramin wancan kuma ka ne ka yafa amma musulunci da yake gaskiya da gaskiya ne ba ko wannan ba ne a nan yanzu a ce za mu tafi umara yanzu yanzu za mu iya zuwa kasuwa mu kai ne mu kai harabin mu sa a cikin jaka mun muka je a zulhulaifa mun ta madina ne muna zuwa zulhulaifa mu yi wanka mu cire wannan kayan mu sa a jaka mu ɗauko haramin mu mu ɗaura mu shiga maka ba wanda zai ce mana ƙalu idan muka gama aikin umaranmu mu naɗe haramin mu mayar da shi cikin mu jaka mu ɗauko rigan mu mu sa in muka dawo gida haramin in mun ga dama mu mai da shi bargo in mun ga dama mu mai da shi mayafi ba ruwa kowa da saboda aikin Allah ne amma su a jahiliya ba haka ba ba dama ka yi a ɗakin ka'aba da rigar da ƙazo da shi da tsaro mun gane? sannan sai dai ka sayi rigan a maka in ka sai irin rigan a wani gari ka zo da shi ba a yadda ba sai dai ka saya a maka kuma in za ka saya a makar a wurin wa a wajensu akwai su su musamman shugabannin sai dai ka saya a wajen ɗaya daga cikinsu idan ka saya ka saka idan ka gama ɗawafi a ka'aba haram ne kuma ka tafi da rigar ina garo sai dai ka gama ɗawafin ka cire kayyar a nan wajen ka'aba sannan haramun ne wani ya tsinci rigar in ba zuwa kaji wani shirin mugunta ma eh don haka idan ka zo wajen su ka sayi rigar idan ka gama tsawafi sai ka cire ka mai duk wanda ya ga rigar ya san wannan rigar tsawafi ne ba ruwan shi shi in shi ya tsinta haram ne din kayan su sai zo su mai sai su tsinta wai sun tsinta kaji in suka tsinci wani ya zo kuma sai su sake ne kaga kasuwancin da suke sai dai riba amma babu ne ba ba. haka ya sa suka tara kuɗi suka tara kuɗi suna cikin jin daɗi da wadata na ƙarshe shi ya sa da annai muhammadu ya zo zancen bar bautar gunki damuwa ne ba mugun damuwa ce ba za ka san haka ba sai misali in ka kawo abin cikinka a ce hanyar kasuwancinka da kake samun kuɗi wani ya zo ya ce wai zai tsoke za ka sake mishi haka yanzu wani irin tsiya ne na wani irin tsiya ne ba a yi don a hana 'yan kasuwa kasuwanci a nan sami sun shekaru na eh a sun daina daina ba duk buga wanda za a yi in an buga an jima kuma sai ka gami. sun ce san ba zai yi musu ba kasance a wani an buga an buga an buga ko? a gani malin ce ga goyin ma amma an soke goyin misali a ce an soke kai kuma hanyar samun abincin ka koyin da shi ke yanka a ce an soke shi ke nan zai ka je ka kwanta ba wata ma da za ka yi ko lunguna-lunguna ba za ka dinga ji ba to abin da ya faru da kafiran makaci da annabi ya zo da la'ila a illallah to kuma ba wanda ya san ma'anar la'ila a illallah kamar balarabe maka komin ilimin ka yanzu ma'anar la ilaha illallah balarabin maka wanda bai musulunci ba ya fi ka sanin ma'anar la ilaha illallah saboda ana duk wanda ya yarda da la ilaha illallah wannan gunkin sunan shi kwanten kawai in ko ba gunkin hanyoyin kasuwan su kuma ya ne ya samu matsala shi ya sa da gaske suke yi duk wanda ya kuskure ya yarda da la ilaha illallah lahira zai ci shi ya sa da musuluncin ya zo a farko sai Allah ya ce wa annabi Muhammad kar ka faɗa a fili a koyi za a yi a dinga a koyi a koyi a koyi to haka aka yi shi ne aka yi da'awatar sirriya kira zuwa ga musulunci amma a koyi a lokacin shi ne aka samu wasu daga cikin sahabbai suka musulunta irin sai na baka sai kuman idan sai na Abdurrahman bin Auf irin su zai, bin hari irin su irin su sai aka samu wani gida a Makka gidan arkan ibn abin arkan a gidan ake zuwa kuma lokacin ba sallah ba a sallah ba komai kawai tauhidi ne a yadda Allah ɗaya ne a yadda gumaka ba abun bauta ba in za a je akan dare ake zuwa sai dare ya tsala sai a fito da tsalle da tsalle sai a je sai a zauna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dinga koyar da su tauhidi sanin Allah Allah ɗaya ne in ba Allah ba abun bauta yana koyarwa sai da aka shekara uku ana haka sai da musulunci ya zo shekara uku amma ba ta cewa kawai a koye ake yi to bayan shekara uku sai wannan ayatun dauka Allah ce fadda bi matumar wa a'rifanin mushrik yanzu lokaci yayi a fita a faɗa a fili abin da zai faru shi shine annabi yaje sai bayyana kira daga nan ne fa kafirai suka sake haukacewa ba su abu jahal su abu sufiyan suka ce ina su ba taɓa yadda a kawo su wannan a cikin kuma duk damuwansu ba wai dan su ba su yarda cewa gunkin bayan shi da amfani ba a'a wannan income din da yake shigowa a nan matsalar take suna gan suka yadda aka ce ba gumaka to shi kenan kasuwanci ya zo shi shi ya sa sun je wajen abu dalib bakon manzan Allah sun je sun je sun je cewa ya hana shi yin wannan abin da zai daga ƙarshe sun je ma sun ce mishi to yanzu an yarda a zo a yi haɗin gambiza in an shekara na bautan gunki sai a shekara na bautan Allah Allah ya saukar da kulli ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budu bala aka ce ba zai yi ba suka dauki Walid ibn al-Walid wani yaro ne kyakkyawa a garin Makka suka kaiwa Abu Talib ka ce ga wannan yaro duk maka ba saurayin kyakkyawa irin sa mun ba shi a matsayin ɗanka mu ka ba mu muhammadu mu shi sai abu ɗalib ya ce haka yanzu ban ɗanku ku zo na ba shi tuwo da miya na gida na yana ci ya rayu ni kuma ɗan nawa a kashe wannan ai biyu sama jirgin bi wannan abin da kuka zo da shi ai hudu ne ba zai wa kai a ƙarshe suka suka ce to shi kenan in dai yaron nan naka ba za ka hana shi cewa bautan gunki ba kyau ba mu mu za mu hana shi kuma sai gane abin da suke ni, abin da suke nufi shine za su kashe maza sai abu da ya ce ha shi fa wannan yaro wa abu ɗaya kawai ya nema a kuma abu ɗaya annabi ya nema kawai abu ɗaya ne la'ila shi ke abu sufiyan yace law talaba minna ashara kalimat a afaina amma kalimatu ilahi alwahid ce wallahi da zai nemi abu goma a wurin wallahi da mu bashi amma a ce wai Allah daya Allah daya wannan ba zai samu shi yasa har suke cewa aj'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un mujahhal a ce duka waɗannan allolin da 360 sun kewaye ka'aba a zo a dunkule su a ce wai sun koma sun zama guda ɗaya to an kawo hada wa zai karɓa wa yadda zai samu ka san wannan da nasu wannan da nasu wannan da nasu in ƴan waɗancan sun zo ko to ku shugabannin wancan gefen ku za ku karɓa in na wannan gefen sun zo shugabannin wannan gefen su za su ne karɓa tun aka haɗu aka zama ɗayan an kawo waye zai karɓa ka gan haɗa zuwa kici ce da aka a zauna a tarwatsai kawai kowa ya karɓi na shi Allah ka iya mana to shi ne wannan ayat da ba mun ba da wannan tarihi ne na kan lokacin da Allah ya ce a bayyana kira a yi kiran musulunci a bayyane bayan da an kasance ana yi a koyi har tsawon shekaru da shi ne a nan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya je ya hau kan dutse ya yi kira ce duk abin da zai kawai ya daga nan ne ba rikici kuma ya tsalle ya ci gaba aka dinga cutar da duwan da ya musulunta har aka kai ga kita aka so mu kashe su a kashe sumayya a kashe yatsu da sauran sahabbai wanda aka shiga maka da tsanani ya tsanani annabi ya ce sahabbai su yi hijira su tafi habasha da suka dawo suka je habasha sun kwana biyu suka dawo suka sake koma bayan sun yi hijira na biyu daga ƙarshe aka zo aka yi akaba sai annabi ya ce wa sahabbai su yi hijira su koma madina da suka koma madina kafiran maka da suka suka yi tunani ka ce yanzu yadda ya tafi madinan nan yanzu jama'a sun so mai yawa a can idan muka kuskure muka bashi, shi ma ya tulale ya tafi in ya je kafa gwamnati a can zai dawo ya yake mu abin da za mu yi tun da su tun tafi shi kan ruwa shi ya je mu kashe shi ba wa idiyan kurbi kallabi na kafaru su yi su yi tuka a wuyar tuluka a wuyar tuluka sai ce su kashe shi da aka ce to yanzu ya za a yi sai a nemi samari guda goma sha a ba su takwari sai zai su kewaye gidan shi in ya fito kawai sai su yi mishi dukkan namiji tsaye kawai sai su kashe shi in sun kashe shi dangin shi ba za su iya yakan larawa duka da za su ce a kawo diya ka ce in aka ce a kawo diya to da za mu tara duk dukiyar da muke da shi duka mu bayar diyar in inda ya mutu to mun ci riba domin za mu sake samun dukiya shi kuma mun huta da lamarin kuma mu kuma sai sha to a daren da suka je suka kewaye gidan manzan Allah sai ga malaka ya zo ce Allah ya ce ka fita ka tafi madina kai ma ka gudu ka je gidan abubakar ka dauke shi ku tafi tare shi kina ina da ya je tsawon sai na abubakar sai madina da aka je kuma abin da ba sa san shi yawa annabi ya je kafa gwamnatin da Madina shekara ta takwas bayan sun karya alkawari annabi zai ci maka yanzu maka ta zama da musulunci ma yanzu ina ma asari na gunki a haka gabaki ɗaya ma gabaki ɗaya ma wannan na sun kafiri ma bai sai shi da Allah ya haramta Allah samu da shi haka Allah ke lamarin shi ya sa daga cikin abin da mu kuma za mu karanta a nan shi ne ba a faɗa da shi da wato tsari na Allah Allah ya riga ya tsara cewa sai ya tabbatar da musulunci duk hanyar da kafiran maka za su yi wajen su ga cewa musulunci bai kawo sun bi amma daga ƙarshe sun yi asara musulunci ya ba maka ba nan ma da ruwa ya sai zai ce ba za a ce lai lai ba eh ballanta nan, maka nan waye zai zo nan garin ya zai ce wai wai menen? wai ba za a ce lai lai ba kwanaki wani farfaganda da wasu suke nan su ɗaga mutane hankali na ƙarya wai an ce wai gwamnati za su hana kiran sallah ai daga jin wannan magana kasan kawai hau ƙarya ne ƙarya ne ko jiyan wuta gwamna ya sha ba zai faɗa wannan so da ya san abu ne wanda ne ba mai yiwuwa ba ba zai yiwu ba shi kuma gwamna yana da hankalinsa ba zai haka ba sai wasu kawai sun gaba magana wani kuma ba shi da nutsuwa da lissafi sai an aika shi nan sun wani sun ce wai za su kira hana kira kai kai ma ne ai abu mai yiwuwa daga an faɗe shi an sani ko ba ka bani eh. yanzu ta yaya za a yi haɗa kiran sallah kuma akwai musulmi masu numfashi a gari ba zai yiwuwa kuma ba zai yiwu a sai an kashe duka masu yin sallah ba tun ba su ba abin da zai ba abin da zai ha kaga kenan su su abu jahal kokari da suka ta yi ina kokarin su yake ya tafi a banza to mu kuma yanzu mu ɗau darasi kar wani abu na ubangiji ya taso ka ce za ka yi faɗa da shi ba za ka yi nasara ba saboda Allah zai nukurkusar da kai in Allah ya nukurkusar da kai kuma sai tabbatar da abin da yake so saboda ya nukurkusar da wanda ya fika Allah ka samu dace shi ne in na ka faina kal na inna ka faina kal tahdini نعم الذين يجعلون مع الله إلها آخر نعم فسوف يعلمون نعم الله مدوكين na يكي سوى إنا كفيناك المستهزئين mu za mu yi maka maganin masu izgili kafirai suna yi wa annabawa muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ya fito a cikin garin maka sai zunga zulai shi suna suna mishi izgili ko su ya cewa wai zara auka in yattakhizunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula in ka kada la yadilluna ana na laula an na alaiha idan suka ga annabi shi da sai su rike shi da izgili sai ga cewa ku duba wai Allah ya rasa wanda zai aiko manzo sai wannan sai su nuna manzo wai Allah ya rasa dan aike sai wannan in ka da laidilluna ana lihatina laula an sabarna alaiha wallahi wannan mutumin da kuke gani saura kaɗan da ya raba mu da mu ba dan Allah ya sa muna da hakuri da ya raba mu da mu kaji to ina ina hakurin naku yake hakurin banza kana da hakurin wai kaje kana ta bautan gunki gunkin da ba zai iya tsina na maka shi ma bai tsina na kansa wannan tana tsina na maka a gani to shine Allah yake to ya ba su haƙurin ba to wa ya sani wa ya san eh wani allah ne ya taimake su da haƙurin har suka doge a kan bautan gumaka wanne wani allah Ka ga rashin hankalin kafiri ke na gani to sai su dinga yin izini wa manzan allah to ka san shi kuma ɗan adam annaba da ka gansu su ma mutane ne mun gane sai dai suna da wani falala na samun sako da wahayi daga wurin ubangiji wanda sauran mutane ba su rai da ka rika musu abu na ɓacin rai ransu yana ne yana ɓaci kamar yadda na mutane ba ga nai musa ba da ya haɗu da wani mara kunya ko bai wanke shi da mari ba da ya haɗu da wani mara kunya annabi musa kawai da rabta ya ɓaci sai ne ya wanke shi da mari mana to shi annabi musa allah ya shi ƙarfan mutum da yi wanke shi da mari ko zai mutumin ya mutu ka gani da aka su ma annabawa zuciyarsu su mutane in ka musu abu mara daɗi za su ji musu ji daɗi a cikin zuciya shi yasa sai ka ga a wurare da yawa sai Allah ya dinga lallashin manzan Allah yana lallashin tsakarka da mu ba kai aka fara yawa haka wanda suke kafin kai sun zama musu haka sun yi hakuri sai yi yake ce da shi kama sabara ulul azmi na rusuli ka yi haƙuri kamar yadda waɗancan annabawan su masu da yi haƙuri to shi yasa a nan Allah yake yake lallashin manzon Allah yake cewa inna kafaina kal mustahzi'in mu mun ishe maka masu izgil masu maka izgilin nan za mu halakar da su ko wasu za mu halakar da su ne da wata masifa da za mu haɗa su da shi irin su walidu dan muhira da asibin wa'i ko da abdullahi ibn qais da aswad ibn wa ibn al duka da aswad ibn abdul yahud waɗannan duk su ne masu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam izgili Allah ya ce duk zan gama da su zan haɗa su da wata masifa wanda za ka gama da su allazina yaj'aluna allazina yaj'aluna ma Allah ilahan akhar su ne wanda suke hada Allah tare da wani abun bautar na daban fa sofa ya alamu da kanu za su sani أهلك إلى الخير باوي أما أهلك إلى الخير نظام كافر ولكننا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون نعم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين نعم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Allah madaukin sarki ke cewa walakan na'lamu hakika mun sani inji Allah annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu abinda suke gaya maka na izgilin na mun san cewa yana maka kunci a cikin zuciya Allah yake wa annabi Muhammad na san ranka baya daɗi. idan suka yi maka wannan izgilin na san ba ka jin daɗi na riga na tsaye fasabbih ka yi tasbihi bi hamdi rabbika ka cuɗanya tasbihin da gode ubangijinka shine ka dinga cewa subhanallahi wa bihamdi kana tasbihi kana cuɗanya tasbihin da godiyar ubangiji wa kuma na sajidin ka kasance daga cikin masu yin sallah shine sujada kenan wa kuma na sajidin ka kasance daga cikin masu yin sallah wa bud rabbaka ka ci gaba da bautan ubangijinka hatta ya ci ya kal yaqin har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo da wannan shine gaskiya zancen ke ka tabautan Allah har ran da zaka min mutu amma ba ka dai ya ba ka wani karatu tsiya ba an gane ko za ko wanda ka shedan ya mutu karatun tsiya Hako mutum zai daina sallah ba zai yi sallah ba in ka ce ya baka sallah ai shi ya riga ya samu yaƙini <laughs> Allah ka shirya wato shedan ba ta inda a ah, kun ga abin da muka karanta ran nan din nan fa shine fa shede yake da shede yake sun mala'ati yanna min baini adihi wa min qalbi wa anaymani wa an ma'ili zan zo musu ta gaba zo musu ta baya in zo ta hagu in zo ta dama in zo ta sama in zo ta ƙasa to shine abin da shedan yanzu yake ba ta inda ba zuwa kaga yanzu ya zo yau da wasu wai mutum kawai zai ce ya sami yaƙini don haka tun da yanzu ya sami yaƙini shi ya daina sallah ba zai dinga sallah ba ya riga ya sami yaƙini in an ce me yasa kai haka ya ce wai wai saboda an ce wa abu rabbaka hatta ya ce ya kalli yaƙini ka bauta wa ka, sai ne ya zo maka to shi ne ya zo mishi to yanzu abin da nake so tambaye ka bawa Allah annabi ne ya zo mishi ko bai zo mishi ba. eh to amma akwai randa annabi ya daina sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana jinyan rasuwa fa eh ana kaman jibi manzo Allah zai rasu ya ce a ce abubakar ya salla eh amma zuciyarsa ba ta kwanta ba sai da ya sa sahabbai suka shiga cikin gida suka fito da shi su biyu ɗaya rike shi ɗaya nan ɗaya rike shi ɗaya ya fito salla ana kaman jibiriyar su fi sabi da kuma ya zo ya sallah kai kana maganar yaƙini lafiyar ka kalau saurayi ato da kai sai kai kai wai ka samu yaƙini ka daina sallah eh kuma baka taɓa ganin wani malaminka ko babanka da ya daina yace ya ya samu yaƙini manyan bayin Allah irin su sai na umar an soke su a cikin masallaci suna cikin sallah ko amma da suka suma suka farfado abu na farko da yanzu shi su sallah ce suka ce an yi sallah aka ce eh an yi sai to ni na bari na wa na ali yana kiran sallan ma aka kashe shi duka waɗannan ba samu ni sai kai to to wannan duk aikin shaidan ne Allah ka kare kar kai da ka mutu kana sallah yawwa wannan shine ka ai daidai ke ka ci gaba da bautan ubangiji kana tsalla har sai a ta zo to yanzu wancan magana masu yaki ne ya wuce to shi kuma shekara ya ji ya zaɗa kullowa ta wani wuri kuma ko ba gaba ya ce maka annabi ba shi da magana sai shi ko yanzu ba za a fara hajji yau a matsalar ba ko Eh, duk ƙarya ne in ji shi ba eh? wai duka wannan wai da tsarari na wai duka wai ƙarya ne wai so ɗaya aka taɓa lokacin ƙadari shi ne ran da Allah ya sauka da ƙur'ani daga launin mafuzi zuwa ina sama'in duniya wai daga nan ba a sake yi ba za ka duk maganganun da rufin ƙadar na shi wai a ƙarya ne sai ga mutane sun tashi da dare sun je ana tauni ne mai neme wai ana ne mai neme eh to Allah ka shirye mu a ce musulunci yau shekara dubu da biyar ake yin musulunci duk ba daidai ake ba sai yau ne za a yi daidai kai ma ka san wannan ba daidai ba ko ba ga wani shekara dubu da biyar nan duk musuluncin da aka yi wai ba daidai aka yi ba sai yanzu ne mutum nan da al'amarin nan ma sai dai zuwa ko inda musulunci ma yana tsufa ya gaji zuwa yanzu ai ya riga ne ya gaji amma wani yana ce maka yanzu ne za a yi na daɗin duk da suka yi ba daidai dai kai kuma za ka yadda da wannan to duk wanda ya daga wannan lalle ko shaitan ya ribace shi Allah ka tsare wanda kai daidai Allah ya samu azaba mun kai kuskure Allah ya tsare shi da ta mana mun kammala suratul hijri insha Allah gobe mun zo ذكر لي